kuɗin wani kamar wani bambance. zaurance kai dai mai fasalin wawa kauce akan haka ne gwamnan jihar katsina alhaji aminu bello masari tare da mai martaba sarkin katsina alhaji abdulmumin kabir usman da sauran dukkanin masu ruwa da tsaki suka zo suka gudanar da bayanai na musamman masu ratsa zuciya domin ganin cewa mutane sun fa'idantu dangane da irin abin da ya kamata su bi domin su tattara haraji jiha ta amfana su ma al'ummar jihar katsina su amfana baki daya ga irin bayanin da gwamnan jihar katsina alhaji aminu bello masari ya aiwatar a yayin gabatar da wannan taro allah ya sa muka jawo da neman الموفي شافع الموفي شافع بيان الكون abin da na kula wa al'umma da tashin hankali shi ne ƙasar da yake akwai wani lokaci da aka yi tana da da kanta wato zafin da suna wanda ya haɗa da masarautar da suna da masarautar kyauta ta arzikin noma da kiwo tana da da kanta kuma duk shekara suna ba da gudunmowa da aka tsora mata da tafiyar da gwamnati da aka yi wannan kasar yake mawar da lokacin da yana nan arzikin da ya karu na mutane da kuma na ilimi sai wani yanayi ya zo wannan kasar da suke rike kanta ta koma ba ta iya kanta ba ta iya wa kanta kuni sai aka zo ya zama togoli wannan kasa ana kallon ta shi ma domin arzikin kamar yadda mutane da ya bari da ake zuwa a abuja a yawa arziki ne waɗansu suke ganin daga shi ya yake su ne ake ɗauko shi ana kawo mana mun zama shi ma da ne kuma mun zama abin kyama mun zama abin gori wannan fara da ciki ke to yanzu mu yi tunanin abin da bai yiwuwa haka wayi yanzu gobe aka ce jihar katsina ita za ta kura da kanta da yi ta da to yanzu ne cikin alƙawar da muka yi a ta kasa a turbar da nan da shekaru kamar goma ko mafiya haka masu zuwa kowa ya ce wa jihar katsina kulle na cutar za ka iya tattara kudi kuma ka yi amfani da su sai dai gwargwaron arzikinka ta fi shekara mara wannan shi ne abin da yake gabanmu abin da ake yi yanzu wani abu ne wanda moriyar shi da abin da zai karfa zai zama an hana da al'ummar ma da ba mu tattaro na cewa kowa ne tunanin tsawaran kasa na da ɗan kasa mai adireshi ɗan kasa wanda aka sani kuma ɗan kasa wanda zai yanzu a ɗan zaman nan da muka yi alhaji ali bala da wasan ba kawo mana gwada mana da sosai da ya biya a rafi kuma don da a cikin ناس تتم ديارة وانا اول سنين تكتها هو فيأتي يجيب هذا يقول لا واحد ثاني أجاء غير وجود الفريادة ما جبتها وهنا لا يوصل كله ولا يوصل من أخوانا بطلب قروية هي كاوطة ba ka da mai goce yanzu ya da zai kai mutum mutane ne wani yan goka da sani ballanta ya ka zo wurin wadana ko wurin hanki saboda abubuwan da ake yi a san yawan jama'a da ke kasa tattalin arzikin da ke kasa a matsalar mun ruga da gudu zuwa da bai da zarza abuja a an so kasafi a zo a ce za a raba kuma kwamishinan ta kuɗi da tattalin arziki ya ce mu abin da aka amsa a watan januwari a cikin abin da da ake sa ran zai da damuwa kashi arba'in da tara ne bisa to kuna ma'aikatan jihar da suna je a cire rai ko a ziyarar da ya cire rai asibitocinmu maimakon an kai an rubuta maka gwargar ta shafe uku a rana sai a baka ta shafe gwargar da ta yi a ranar a raba kashi hamsin a baka ko ɗaliban da ke makaranta wanda ake cewa a raba abin da ake ba su rabiya فنحن كامل ومع ذلك تداوم معي الذهب نظن kuma kun ji abin da ake kashewa da biyan albashi ba a magana kudin wutar lantarki ba ba a magana magunguna ba ba a magana tattafin da za a kaya a ofishin ma'aikacin ba ba a magana ainihin dizar mai da za a sha a tafiyar da yanar zuci da biyan kudin wuta da kudin ainihin da ake biya na ainihin wato ma'adanin kyantar da ake tsaftace ruwa sannan ba a magana kudin wani da duk wata sai mun ba a yin yan security wani an ba a ba su gaba su ke fita da karfin ruwa na kudu cuta muna zama ne ba kan bisa turba da za ta kaimu da ciwo sannan ka yawan an ce jama'a rahama amma an amfani da su yadda ya kamata kuma an shirya da zama rahama ba su zama bala'i ba a makarantun a yau sun ka ɗauko firamare wanda su kamar da yake sun kai miliyan su da wani abu baka je su kan gari baka je sauran wurare ba suna neman malaman da za su koya suna neman eh? abubuwa suna neman abin zama suna neman abin koyarwa duk kuma wannan murnan mu da hannu muna jira

Ku duba wutar lantarki birni ƙauye yau ba laifi. Ga kuma hanyoyin ruwa da gadoji duk sun samu. Gwamna dole mu yi ma addu'a mun ce Allah ya rika ba. Gwamnan talakawa kenan mai kishi da ya talaka. Adalla tun kokowa yan gudun ɗauka da ajewa sun taru ga neman mulki ba dan su aiki ga jaha ba mun zaɓi aminu masari tuta yus gwamnan katsinar gobe wannan talakawa ke aiki kishi da ya talaka adalla tun ba mata wallan hausa na dawa yau maza da mata na san barka mun yarda da kai ba shakka gwamna mai tsantsar kishin ba ya raina wa talaka mijin ajiya inda nija na zakiya mai kishi ga talaka Bikin ajiya bin sha kallo sauraro mai haska mazaje gwamnan talaka shi da ya talaka adalla tun kazinawa mata wallan hausa na daura ka iya mulki ka san mulki ka iya aiki ka san aiki ba ya iya yaki ya san yaki. gaskiya inda muna kan mu shiryawa kanmu da bayan sai mun ɗauki matakai a yau domin gobe da ji ke kyau mai mata ya ba da ƙasararren tarihi yau kuka ake da wa'anda suka ce a daina biyan zarari a cikin biyan halari to da alheri ne suka yau ya wasu ba amma ko ake yi yare ba yawa ake saboda haka lokaci ya yi dole ne mu tashi musamman mai amfani da ainihin su da da za ta fito don musamman wani sha'anin sarki domin dole ne mu je wuya a kara kullum da garin Allah ya waje ba wani mutum ya yi a sai dai ce nawa aka kashe ko nawa aka kashe abin ya ya zama kamar haka yake wanda yake ba haka yake ne muke so ta wannan hanya a gano da shi saboda an cire wasu hukuma a ƙasa a cikin al'umma kamar yadda mai martaba ce ka kalli yawan ƙauyukan da suke ƙaramin hukumar da ta hito ka je ka haɗa da yawan ƴan kallon da aka da ɗan ciwo da da sojojin da ke yaro a wurin ma suna yi kaga shin in kowane kawai za a kai ɗan sanda akwai ɗan sandan da to waɗansu ƙananan hukumomin ma yawan ɗan sandan da za a kai su ba su fi taɓa sa kowane layi a ƙauyen kuma a garin a ce kowane layi da za a ɗan sanda to haka nan za mu hukun hannu in aka haka mu ina amfani wuce da muka shi shi shugabanci ya fi da ma ma'ana lokacin da aka samu ala in ta yi daɗi ya kuwa gwani ne amma kamar yadda mutane ke da idan tafiya ta yi tafiya to sai hukunta ta sai masu juriya mu muna da kaman musulmi ne mu kalli tarihin musulunci yadda manzara ta ba ta sallama suka kafa daular musulunci irin halin da ake da yawan cikin sakon da suka muke yanzu sun saka da su a ɗakin hutawa wani ko dole ɗin ma wani sai su ce Allah ya gaskiya ta fara kawai saboda abin da za su kai na ima duniya ba a ba da ta gaskiya abinda mata wasarki ki dole dukkan sai mun yi ɗabara kuma dole sai mun san cewa duk inda aka ce ga abin alheri ya taso to na mushe ɗan inda ake barna da nama kan yi muni in ce ɗan da jikin gidan jiya ne ce da dama kan islam ya sa mai sana sai wanda ya alwala mai da shi ne zai yi ba ta saboda haka yana da matukar dagewa na daji a nan wurin ga fita da ɗan majalisa wannan abin da aka yi mu a gwamnatance za mu tace shi za mu kai shi ga mutum da dokoki saboda haka har yanzu ko ba a wuce take da waɗanda suke jin za su ba da za su yi bayarwa ta hannun majalisar dokoki tun da sai sun yi abin da ake cewa fatin biyar an dace ma. أجل المتع الإجابة تعالى على شهوات وقسم كيف تكون ذلك الدنيا بلا كم وغلتها وكبر جمع نجاح تتع لأنه أيوة. يجب جهة بسنا أبين شيء في الكلام ذات سوى السلام ba wadda ta zo take za ta mutane sai dai kowace a kaji suke magana kuma menene ta ta dabara sun su da da abubuwa da yawa wanda suka shafi wani gwamnati muna ra'ayi وقوة سياسة domin al'umma ake so a yi kuma al'umma nan sai da ita za a zama shugabanci kuma shugabancin nan bayyuwa zai da kwanciyar hankali da ke sa waɗannan abubuwa na tsaro da irin wannan hanyoyi da ake yi na a dawo da martaban mutanen jihar jihar da baki daya ruwa ruwa ne wanda yake muke son su ɗore ko bayan ba ke sa duk abubuwan da suka shafi irin wa'annan za mu jawo jirgin siyasa za mu jawo malamanmu za mu jawo matasanmu za mu kawo 'yan sa ido za mu jawo ƙungiyoyin mata to su dama sarakunanmu suna nan suna nan jiya suna nan yau suna nan gobe yau za wannan al'amari a da gidan wasiya na san cewa bai yiwa duka don a ɗauko abu komai kyan shi kowa shi da ana haka to da mu ga Allah da zai mawa ba shi da imani mutum ba rai dan adam ne amma su fahimci wannan abu a da su kuma wannan abin ko ba ba mu da rai sai an koma to an yau domin yanzu yadda duniya suke tafiya duk wanda ya ce maka ga kusurin da najeriya za ta kudin kudin da kaya hamsin kare yadda duniya take canza ba wanda zai ce maka ga yadda za ta kasance ko ba wanda ke cikin haɗari na rayuwa kasa kuma na mutanen arewacin najeriya don mutanen arewacin shi ya abin da fi shafa ubangiji allah ganewa shi ba da zai da kuma da da kuka yi wannan zagaye ah, ina miƙa muku godiya ta musamman da da kuma fadar mai martaba sarkin katsina da fadar mai martaba sarkin daura da suka shigo cikin wannan al'amari da kuma malamanmu wanda kamar da shugaban kwamfuti ya so a ce wannan kansu na yi shirin mora nan Shirin masari hadin al'umma kenan na wannan makon inda gwamnan jihar Katsina Alhaji Aminu Bello Masari ya yi jawabi domin faɗakar da mutane dangane da irin alfanun da ke tattare da tattara kudaden haraji da kuma jangali inda a cikin jawabin nasa

katsina mun zaɓi aminu masari zaɓin gwamna katsina ta zaɓi aminu masari zaɓin gwamnan katsina mun zaɓi aminu masari zaɓin gwamna katsina ta zaɓi aminu masari na yi wura gode allah da ya ba mu aminu masari muna gode maka allah Allah ka sanya sururi cikin mulki jama'a masu kallon mu da sauraron mu barkan mu da sake saduwa da ku a wanda lokaci da muke kawo muku shirin mu na iya abin yake to a yau za mu shiga cikin al'umma inda za mu bi titi domin mu tambayi al'umma dangane da wata karshen karin magana inda hausawa ke cewa sai dai a ɗaga sama inda za mu bi mu ji ra'ayoyin al'umma dangane da ƙarshen wannan karin magana sai ku biyo mu. Allah Musa Muhammad kai ba haushe ne ai. Ni ba haushe ne sosai. Idan Hausawa suka ce sai dai a daga sama me ake nufi? Ko kuma ya ƙarshen karin magana? <laughs> Na baka gari. A to da garin gaban. <laughs> Na baka garin Yobe. A ni amsa kawai zaka bani. To ai amsa ne ta yi min karfi da yawa. Sai dai kai fa ba haushe ne ba. Sai dai a daga sama. Sai dai a daga sama. Mm. Tab. Gaskiya har yanzu. <laughs> Sunana Malam Umar. Allah wata tambaya muke da ita muna so ba mu sani ko za ka iya amsa mana to Allah ya bani ikon yawa. a wata karin magana ce hausawa suka ce a sai dai a daga sama menene karshen wani karin magana to ni kan ka bar ni sai dai a daga sama kan zan ce baka miya ne gomin <laughs> ya kacin gaiwa da ya kwanta mu kawai ya kacin abin da zaka iya cewa kenan ya to ya karin magana da za sai dai haɗa ga sama mm. a'a